Wannan mataki da majalisa ta ɗauka ya biyo bayan wata wasiƙa ne da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aike wa majalisar. Inda ya buƙaci a ƙara wa'adin aiwatar da babban kasafin kuɗi na Naira tiriliyan da 21.8 na shekara da 2023, wanda gwamnatin Tinubu ta gada daga gwamnatin da ta gabata. sannan za a haɗa har da wata ƙwarya-ƙwaryar kasafi na naira tiriliyan biyu da ɗigo goma sha bakwai wanda tinubu ya kawo bayan ya karɓi mulki da watanni shida. shi ne kuma ya kawo jimlar kasafin zuwa naira tiriliyan ashirin da biyar. Sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu kuma mataimakin shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa Muhammad Alin Dume ya yi wa muryar Amurka bayanin hujjar da ya sa majalisa ta ɗauki wannan matakin. Mun kara lokaci ne akan daman da za su yi na aiwatar da kasafin kuɗi da muka fasin a 2023 dalili don akwai wayansu manya-manyan ayyuka wato capital project musamman shine aka ce a ƙarasar da su don da farko a lokacin da aka yi budget ɗin ba fara implementing da wuri ba na biyu kuma wayannan abubuwa suna da muhimmanci sosai idan ba haka ba zai to kamar abandon project shi yasa muka ce a ƙara lokaci don su aiwatar da capital capital kawai na wayannan kasafin kudin na 2023 da kuma kwarya-kwarya na 2023 shine karke kara karke rage ba abun sabon abun da aka sa ba wani sabon aikin da za a yi ana so ne dai don ayyukan da aka fara capital kawai da aka fara a karasar da su in ba haka ba zai zamanto aikin banza ko kuma kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba. To yanzu in kuka ƙara wa'adin kasafin kuɗin shekara 2023 har zuwa ranar ƙarshe na Disamban shekara 2024 ina kasafin kuɗi na wannan shekara na kusan triliyon 29. Yawa kin ga dalilin da aka samu matsala kenan ma don shi yanzu kasafin kuɗin da muka ba da daman a yi implementing har yanzu ma ba a fara ba muna wacce wata shida dalili kuwa shine akwai wato procedure da ake bi wa wa'yansu wai tsari cewa sai an yi talla a jarida sai an kawo contractor daban-daban sai an zaɓa a cikinsu sai an duba farashi daban-daban to wannan aikin ba wai baya da kyau ba amma yana jan lokaci to yanzu in an zo muna fatan kamar a wannan watan shida ko wannan bakwai ne shine na wannan 2024 za a fara aiwatar da aikin wato kamar ba da ma contract din to yanzu contractor ce gina gidan sama a cikin wata shida zai iya yi to shi yasa ake samun wayannan muna fata kuma jama'a za su fahimci wannan gyare-gyaren da ake To sai dai kwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya ce bai yi mamakin halin da aka shiga wajen aiwatar da kasafin kuɗin bara ba. Ni ban yi mamakin wannan yanayin da aka samu kasafin kuɗin ƙasan ba saboda tun bara a watan sha ɗaya lokacin da aka gabatar da kware kasafin kuɗi na nuna cewa gaskiya yana da kyau a daina gabatar da shi a latti saboda a daidai lokacin da ake ƙoƙarin a gabatar da kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da hudu kuma ana maganan kware kasafin kuɗi wasu abubuwa ne wanda ba za a haƙura a sa su a kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin 24 ba to kin ga wannan bayani abin da muke ta kokarin mu ankarar da mahukunta kenan da 'yan siyasa da masu kansu masana tattalin arzikin kasan da kan bada irin waɗannan shawarwari waɗanda sukan sa hankalin gwamnati ya karkasu abun ma tsoron shine kar jihohi su ɗauki irin wannan salon na gabatar da kasafin kuɗi lokacin da kowa ya ga dama saboda abin da yasa ake yin kasafin kuɗin tsari ne ake tsara abin da za a yi a shekara abin da za ake tunanin za a samu da kuma abin da za a yi da abin da aka samu to kin ga bai kamata a tsakiyar shekara a gab ko kuma ƙarshen shekara sanda ake tunanin an gabatar da kasafin kuɗin da zai yi fara aiki a watan ɗaya kuma a ce ana irin waɗannan maganganu ba wannan shine karan farko cikin shekaru 25 da samun dimokuraɗiyyar Najeriya da za a ƙara wa'adin wani kasafin kuɗi har su uku. Majalisar ta kwashi sa'o'i hudu tana wannan aiki bayan ta yi zaman sirri na awanni biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.